shi shugaban kasa ya yi abin da dama mutane suke tsammanin zai yi don na ga ko da dawo da shi daga wannan ya nuna cewa wata ɗai ta bayan fage aka ba tare da sanin shi shugaban kasa ba tabarisa ban tare numfashinka ba wasu za su ce watakila da wuya a iya cewa mutum irin abdulrashid maina da aka yi ta ce ku ce a kansa kafafen watsa labarai kan wannan batu na cin hanci da rashawa amma da shi bakin aikinsa ba tare da fada shugaban kasa ta sani ba ma'aikata za ta iya taken decision saboda abin da nake mutane sani naɗa darakta ba abu ne da ya shafi shugaban kasa ba amma daɗa kamar permanent secretary shine constitution yake shugaban kasa shi yake naɗa wa'annan kuma hakika ta iya yiwa watakila akwai wasu wanda suke a cikin gwamnatin suke ba shi goyon baya to amma dai wannan abubuwa ne tun da shugaban kasa yanzu ya ce a kai masa rahoto na musafai na dalilan da yanda aka ba aka dawo da shi shi zai fito mana da komai a fili a ga cewa menene ya faru a gaskiyar al'amarin To amma ka san a baya akwai tuhuma da ake masa ta cin hanci da rashawa da biliyoyin naira ne. Me shari'a ta ce alal misali akan mutumin da ake tuhuma a kuma ce an ɗauke shi a mai da shi bakin aiki. Bin da dokan ɗaukan ma'aikata ta ce wato na ma'aikatan gwamnati daga sanda aka caji mutum zuwa ko tumati za a dakatar da shi daga bakin aiki ne sai sanda in aka yanke hukunci idan an same shi da laifi to kaga sai ya zama kora idan ba a same shi da laifi ba sai ya koma ya ci gaba da aikinsa to mutane da dama musamman a kafafe na sada zumunta na cikakkar gwamnatin buhari kan gazawa a batun yakin nan da hmm. ake da cin hanci da rashawa menene na ra'ayin To ni gaskiya a ra'ayina ba ba zan ce ta gaza ba, amma dai ba za ka rasa kuskure nan da can ba. Yawanci gwamnatocin da suke zuwa ba su samun nasara cikakkiya a shekaru hudun farko sai dai su kafa ginshikai. To da yake kayan magana na kusa kurai nan da can kamar mm. dame-dame kake nufi? Kamar yanda aka ɗau lokaci ba a fitar mana da me aka yi yanke akan abin da ya faru a kan eh, rahoton da aka bincike na sakataren gwamnatin tarayya da aka dakatar da kuma shi babban darakta na eh, hukumar eh, bayanan sirri ta ƙasa tunda an gama bincike ya dace a ce gwamnati ta ɗauki mataki na ƙarshe a kai a ga an kafa sabon sabon sakataren gwamnati shi ko kuma in wancan din an same shi ba shi da laifi a dawo da shi bakin aikinsa so wannan zai daɗa ba mutane su ga cewa an cimma wata matsaya a kai